Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne da sauran abokan aiki muke muku lalemar habin a cikin wannan shiri na musamman wanda zai ta'allaka kacokan kan bikin cikar sashin Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da fara watsa labarai. A ranar 21 ga watan Janairun shekarar 1979 aka buɗe wannan sashe kuma albarkacin wannan rana za mu kawo muku rahotanni na musamman daga najeriya nijar ghana kan wannan muhimmiyar rana amma kafin mu je ko ina bari mu fara da jin yadda duniyar ta wayi gari assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya asabar cewa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cikakken ikon isra'ila kan gaza ya kuma bayyana cewa wannan ya saba wa ƙasar palestinu yana mai da martani ga kalamun shugaban amurka joe biden na cewa ingantattun hanyoyin samun maslaha za su iya kawo daidaito kan bambancin ra'ayoyi tsakanin shugabanni dangane da matsayin ƙasar palestinawa da yake magantawa dangane da matsayin gwamnatinsa a ranar juma'a. biden ya ce akwai nau'uka da dama na samar da hanyoyin samar da maslahar kasashe biyu a lokacin da aka tambaye shi ko ba zai yi wa sami sasancin kasashe biyu ba a yayin netanyahu yake mulki biden ya amsa da cewa a'a ba haka ba biden ya faɗa a ranar juma'a cewa ya tattauna da netanyahu a kiran farko da fadar white house ta yi a kusan wata guda da shugaban isra'ila game da hanyoyin da za a bi don samar da 'yantacciyar kasar palestinu yana mai ba da shawarar hanya ɗaya da za ta kumshi gwamnatin da ba ta soji ba dakarun amurka sun kai hari kan makamin yaƙi da jirgin ruwa na huti da ake shirin harbawa wanda kuma aka auna gabar tekun bahar maliya a jiya asabar babban kwamandan dakarun na amurka ya ce lamarin wanda shine na baya-bayan nan a yayin da karuwar tashin hankali a tekun bahar maliya da gabar tekun ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci a duniya da kuma haifar da fargabar toshe hanyoyin samar da kayayyaki ya auku ne da sanyin safiyar jiya asabar wannan ne hari na bakwai da sojojin amurka suka kai kan tashoshin harba makamai na huti a cikin mako guda fadar white house ta ce waɗannan hare-haren sun zama tilas domin kare jiragen ruwa na kasuwanci da na sojojin ruwan amurka a tekun bahar maliya da gabar tekun kakakin majalisar tsaron ƙasa ta fadar white house john kirby ya shaidawa manema labarai cewa amurka ta ƙaddamar da hare-hare uku a ranar juma'a domin lalata tashoshin harba makamai na huti da ke shirin kaddamar da hare-hare hare-haren da mayakan huti da ke da alaka da iran suka kai kan jiragen ruwa a ciki da wajen tekun bahar maliya tsawon makonni da suka gabata sun haifar da tarnaki ga harkokin kasuwanci tsakanin asiya da turai tare kuma da haifar da fargabar barkewar yaƙi a yankin gabas ta tsakiya A jiya Asabar Majalisar Tsarin Mulkin Kasar Senegal ta bayyana jerin 'yan takara ashirin na ƙarshe da za su fafata a zaben shugaban ƙasar na watan Fabrairu, wanda babu sunan shugaban 'yan hamayya Usman Sonko da Karim Wade, ɗan tsohon shugaban ƙasa Abdullahi Wade. Shugaban ƙasar Macky zai miƙa mulki bayan fatali da wa'adin mulki na uku. wanda ya kawo ƙarshen raɗe-raɗin da suka taimaka wajen hura wutar tashe-tashen hankula mafi muni a tarihin ƙasar ta yankin afirka ta yamma da ke da zaman lumana jerin 'yan takarar da majalisar ta amince da su ya hada da wanda shugaba sal ya zaɓo domin ya gaje shi prime minister amadu ba da tsohon magajin garin da kara khalifa sal da kuma tsohon prime minister idrisa sek majalisar ta ce bukatar tsayawa takarar jagoran hamayya sonko bata cika sharuɗa ba sakamakon wani hukuncin da aka ɗage da ke da alaƙa da shari'ar ɓata suna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana damuwarsa kan yiwuwar komawar Donald Trump a fadar White House ya kuma ce ya ɗauki ikirarin tsohon shugaban na Amurka na cewa zai iya dakatar da yakin Ukraine da Rasha cikin sa'o'i 24 a matsayin mai matukar hatsari. a wata hira da gidan talabijin na channel 4 na kasar birtaniya da aka watsa a ranar juma'a zelensky ya gayyaci tsohon shugaban kasar kuma dan takara na gaba a zaben fidda gwani na jam'iyyar republican da ya ziyarci kiev matukar trump din ya cika sa ta hanyar da za ta iya gamsar da ukraine shugaban na ukraine ya nuna damuwarsa kan yiwuwar shugabancin trump inda ra'ayin trump na tattaunawar zaman lafiya a ukraine zai iya ya kumshi ukraine ta ba da kai ga rasha Trump ya sha nana ta cewa yana da kyakkyawar damar yin sulhu da kawo ƙarshen yakin da aka shafe kusan shekaru biyu ana gwabzawa yana mai cewa yana da kyakkyawar alaƙa da shugabannin Rasha da na Ukraine. Wani harin da ke da alamun Isra'ila ta kai kan sojojin Iran jiya Asabar a Damascus babban birnin kasar syria ya kashe akalla manyan kwamandoji biyar na dakarun kurs na Tehran. Harin ya ruguza wani ginin gidajen jama'a inda ya binne waɗanda suka mutu a cikin baraguzan ginin. gidan talabijin na siriya ya nuna wata babbar motar tona baraguzai tana kokarin kwashe tarkacen ginin da ya ruguje domin ciro garuwaki daga karkashin baraguzan isra'ila bata ce ofar a hukumance ba kan ko ita ce ta kai harin rami abdulrahman na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya da ke da shalkwata a birnin london ya shaidawa kafofin yaɗa labaran larabawa cewa yana da yaƙinin makamin rokar isra'ila ne yadda ke ginin ya ruguje. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin yau 21 ga watan janairun shekarar 2024 shekaru 45 kenan cif da sashen hausa na murya amurka ya fara watsa shirye-shiryensa daga nan birnin washington dc kuma albarkacin haka muka sadaukar da shirin na yau baki daya don kawo muku rahotanni na musamman kan wannan muhimmiyar rana bari mu fara da rahoton sulamumun barma daga jamhuriyar nijar sule gare ka dangantaka a tsakanin sashen hausa na muryar amurka da jama'ar nishar abu ne da ya samo asali tun daga ranar da tashar ta fara gabatar da shirye-shiryenta shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export alhaji yakuba dan maradi wanda ya yaba da gudunmuwar muryar amurka a harkokin jama'ar kasashen hausa ya ce ya shafa shekaru fiye da arba'in yana sauraron wannan gidan rediyo ina saurari murya amurka tun ina dan sarmai eh, tun muna gida muna jin daɗin shirye-shiryenku na faɗakarwa na wayar da kai akwai tsaka wuya kamar noma tushen arziki kamar eh, kasuwa aka yi miki dole kaga kamar shirinka na kasa ba kasawa ba shirin lafiya uwar jiki wallahi sun matallahi wannan shirin ya sa yau mata sun fahimci abin da ake nihi bisa ga zancen harkar lahiya. Matsayin sashen Hausa na muryar Amurka a wajen masu saurare a wannan ƙasa ya kai inda wasu ke ɗaukan tashar tamkar makaranta sakamakon darussan da ke tattale da shirye-shiryenta. Ni dai liman mato na azabi su arba'in ina sauraron murya amurka wallahi tun ana yin shiri daya ni ban yi karatu ba dai na kowane kala amma saboda sauraron amurka irin abubuwan da ganu da muka iya wanda sauraron ta da ya samu ka samu kawai yanzu abin da ake cikin duniya ina yi musu barka ko in ce in mu barka. Batun mutunta ka'idodin aiki wani abu ne da shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kodaye Alhaji Mustapha Kadi ya ce muryar Amurka ta ya fice a kansa. Muna muku godiya bisa ga wato labaru tatacce masu inganci wanda kuke bamu masu unhanin kasashenmu masu unhanin iyalinmu masu unhanin kuma ma'aikacin nan namu wannan rediyo naku yana da babban aminci domin kakin su ba da labari sai sun samu dimun da kai gaskiya a kansa kenan gidan rediyo ne wanda kasashenmu na afirka gaba daya suna amfani da shi domin su samu labaru masu amfaninsu muna muku barka da wannan rana matasa na alfahari da wannan tasha a bisa la'akari da shirin shirye-shiryen da ta ware domin su abinda wani matashin dan siyasa habila rabiu ya ce manuniya ce kan yadda muryar amurka ke kallon matsayin wannan rukuni a sahun al'umma Da masu kafafe irin waɗannan babban abin da ake jira daga gare su shine wayar da kan al'umma da kuma zaburar da al'umma wajen ganin an samu ci gaba to alhamdulillahi akwai abubuwa da yawa da muke karuwa da su waɗanda kuma sashen hausa na murya amurka babu abin da za mu ce sai san barka uwaye mata ma ba a bar su baya ba wajen taya sashen hausa murnar zagayowar wannan lokaci na cika shekaru 45 da kafuwar sashen da ke zama tamkar lauyan da a kulliyomin ke fafutukar kare haƙoƙin bil'adama kamar yadda shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata ta kongafen madam fatima kako ta bayyana tunda duk abu in ya tashi in sabgogi ne na kare hakin bil'adama ko kare hakin mata VOA tana kusa don ta samu bayani duk abin da ake buskan tuzuna ma mata da buskan kare hakin mata don ku godiya ce muke matuka a baiwa kuma muna musu bonna anniversaire. Tare da yi wa sashen Hausa fatan alheri waɗannan malamai sun zo da wasu shawarwari. kamata a buɗe da ya ba fuskan hakkin mata fuskan rayuwarsu a zaman zamantakewa ta arme fuskan yara kankana eh, yaya ne ya kamata a yi kula da eh, education eh, tun da kunga yanzu tarbiyyar yara shi ma yana cikin kare hakkin al'umma a bil'adama. Duk wanda yake ma'abucin sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka to ba za ka taba jin shi ba yana zargin wannan sashen da san kai wajen ko gudanar da labarai ko kuma sauran shirye-shirye. Wato dai muna son sashen hausa na murya amurka ya ci gaba da zama a matsayin dan ba ruwana wajen kawo labarai a yau dai harshen hausa yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin afirka kenan a cikin radiyon ku a soma wato karantar da al'umma wato hausa domin muna son mu iya hausa a rubuta ta kawo da muke jin a su radiyo ana koya wato harshen kasar tasu shirye-shiryen nan naku ba su bukatan wasu gyare-gyare da yawa sai dai in an samu ƙarin lokaci to kamar ciki da gaskiya ko a yi shi sau biyu ko kuma a dan ƙara mishi lokaci kaɗan a ƙarƙashin ƙawancen aiki da wasu gidajen rediyo na cikin gida al'ummar nijar na sauraron shirye-shiryen muryar amurka ne ta fm ba tare da sowa ko ba kuma domin ƙarfafa girman wannan gatanci VOA na da tasha ta kashin kanta da ke watso da shirye-shiryen Hausa da Faransanci a tsawon awoyi 24 a kowace rana akan mita 200.5 a birnin Yamai da kewaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. dare da watan a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma bari mu nausa Najeriya inda Madina Dauda ta jiyo mana ra'ayoyin mata kan cikar sashen Hausa na murya Amurka shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryensa Madina gare ki. Sashen Hausa na muryar Amurka na bikin cika shekaru 45 da kafuwa. A nan ina tare da mata ne da suka zo taya mu murna. Bismillah. Assalamu alaikum sunana Aisha Ismail tsohuwan ministan mata da matasa a tarayyar najeriya na yi wa murya amurka taya murna na cika shekara arba'in da biyar a aikin da ta sa a gaba na aikin al'umma ni kuma murya amurka ta taɓa ni a rayuwana saboda a murya amurka na koyi abubuwa da yawa akan zaman rayuwar mutane har ma da tarihi duk ta nan nake koyowa na koyi ta na samu mafita ga matsaloli da yawa saboda tattaunawa da wasu suke yi a muryar amurka za ka ga cewa za ka samu mafita a naka matsalan ko a wajen aiki ne ko a wajen rayuwa tabbas muryar amurka babbar tica ta zama a wurina saboda haka hanya ce ta gyara zaman mutane ta gyara rayuwar mutane na fata muryar amurka za ta ci gaba da wannan gagarumin aiki da take yi na al'umma kuma za ta ci gaba da taba mana rayuwarmu a manufa nagari manufa mai kyau mun gode mun gode mun gode Sunana Malama Pauline Talen tsohuwar minista tsohuwar deputy governor na taya ku murna na ji daɗi kwarai kuma na tuna na yarinya babana baya wasa da rediyo kuma kullum zai kunna voice of america so na kan zauna an ji kuma nakan ji sashen mata da mm. ake yi dinnan wannan kuma da yake ni mace ne mai kishin ina ji daga rediyon babana yau ina farin ciki kuna shirin bikin shekaru 45 wai wai wai wai wai to tun lokacin na shekara ashirin kenan mm. nake sauraron sashen hausa na voice of muryan america congratulations na taya a murna kuma wannan sashen hausa na voice of america ta taimaka wa mata da yawa ni musamman na samu karuwa da wayewa kwarai daga wannan sashen Hausa da na kan ji a rediyon babana tun na yarinya rediyo ai ita ce babban waye da kan jama'a musamman kan shanin cin zalin mata wato gender based violence da irin mungayen halayen da ake wa mata da yara ƙanana maganan fyaɗe da dukan mata da cin zalin mata duka rediyo na tafi waye da kan jama'a fiye da talabijin kuma mutumin karkara yaushe yake zai zai samu lokaci ya ga samu wuta ma har ya kalli talabijin amma rediyo kullum yana kunninsa saboda haka ina taya ku voice of america da wannan bikin da za a yi na shekara 45 na daga muku tuta hannunku na kuma roki Allah ya ci gaba da baku zarafi da karfin gwiwa a wannan aikin da kuke ciki Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mariya Ibrahim Baba. Muryar Amurka VOA Hausa. Ina cikin waɗanda tun sanda aka asasa wannan gidan rediyon. Ina yawo da rediyo na ina kunnawa ina ji ya zama mini makaranta don na samu ilimi da yawa a cikinsa don wani wani abun ba zai yiwu a ce ka karanta komai ba amma shi rediyo abu ne wanda zaka dauka duk inda kake zaka kunna VOA Hausa yana gaba ma zan ce da duk wani gidan rediyo da nake saurara a rayuwata tunda dai yanzu na ba shekara saba'in baya at least na samu shekara kusan arba'in da wani abu ina sauraron wannan gidan rediyo ya kasance wajen samun ilimi a wuri na da sanin abubuwan da ke faruwa a kowane lokaci a bangon duniya inda zaka kunna wannan tashar ta VOA to zaka san me menene ke faruwa a ko ina ba ni rabu na dan karanta jarida ma ni na manta saboda da na kunna ko na safe ko na rana ko na yamma na kan tsinci wani abu kuma yanzu da yake kun assasa ma idan mutum bai ji na safe ba saboda wasu dalilai zai iya tuntuba daga baya ya jawo ta abin da aka ya wuce program da kuka yi news ko wani abu da kuka yi kuka yada mutum zai iya kunnawa ya saurara na tara abubuwa da yawa yanzu ina da su a tare na hada a wani wuri inda ake tara irin wa'annan abu abin da kake da sha'awa suna nan wani lokaci na kan kunna an tuna baya in ji gaskiya fi lahi Allah ubangiji ya yi wa wannan gidan rediyo albarka Allah ubangiji ya taya ku riko Allah ya ba da shekaru masu amfani ku ci gaba da abin da kuke yi kuna kokari Allah ubangiji ya taimake ku masha Allah salama. Jama'a assalamu alaikum sunana mama Balaraba Abdullahi yar gwagwarmaya mai kwato mata da yara ƙanana yancin ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna da kuma cika shekara arba'in da biyar dindin da ta yi a ƙasashen Afirka da kuma duniya da kewayenta baki ɗaya. Ina mai matukan farin ciki da na samu shiga cikin wannan waje domin wannan gidan rediyo matuƙa ta bamu tallafinta da taimako gaya ta ko'ina ta kowane sashi wanda a koda yaushe tana alfahari ne akan ta ga ta faɗakar da wayar da kan mata da karkara ne cikin garuruwa ne da ainihin ma birane misalai zan bayar duk wani tallafi da za ta bayar a rayuwarta ta yi mutanen cikinta sun yi kokari saboda a kodayaushe wayar da kai wajen siyasa wayar da kai wajen karkara da yadda za a zauna a yi mu'amala da mutane yau da kullum da hanyar kasuwanci da faɗakar da mata yadda za su zauna rayuwarsu ta inganta da mazajensu da iyalansu baki ɗaya to ina mai alfahari da wannan gida naku mai matukan albarka wanda kuma ina fatan za ta ci gaba da samun karuwan tallafi da take wa mutane na nuna musu da jajircewa da kwazo da su ma'aikatan cikinta suke yi su kuma yi kokari akan irin kwazo da suke nuna mutanen afirka da kuma kasashen duniya baki ɗaya domin ina mai tabbatar muku duk inda kuke tunani shashin hausa na muryar amurka ta wuce nan cikin nijar ne ko ina ne aka shiga yanzu ga ni a nan ina kusa da nijar ne amma kuma duk abin da take ina sauraron ta kowane lokaci kuma tana ba da muhimmanci muhimmanci ne akan duk wani rayuwa yadda za a inganta rayuwar dan adam da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana ya kuma kara muku lafiya ku ma'aikatan ya sa muku albarka da zuri'an ku sannan kuma su waɗanda suka kirkiro suka yi wannan gidan rediyo domin su faɗakar da mutane ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi mun gode sosai Allah ya ƙara rufe asiri kuma Allah ya bar zumuncin tare muna fatan alkhairi duka baki daya wasalam ni ce balaraba abdullahi maman gwagwarmaya ta mata na karkara da na birane da kuma yara Suna Sunana Maimuna Abubakar ni ce shugabar gidan talabijin da mujallar Tozali. Na farko muna taya sashen Hausa na muryar Amurka murnan cika shekara arba'in da biyar na biyu kuma mun daɗe muna bibiyan VOA ne ina kyautata tunanin tun da na yi wayo na san akwai voa yana cikin watan gidan rediyon da nake bibiya saboda irin rahotanni da ake kawowa masu faɗakarwa da nishaɗantarwa wata rana wata rana kuma har ma ilmantarwa so da a wannan dalilin ya sa muke bibiyar tashar voa yanzu kuma da kuka cika shekara arba'in da biyar muna taya ku murna kuma dama to zalima affiliate ɗinku ne to mun gode. sha ta sashen Hausa Radio Amerika. Kun kama sashen Hausa Radio Amerika ne. Barka da zagayowar shekaru na shirye-shirye. Farko da rabana Allah zani zoma. Wanda shi ya bani dama waka na soma. In tsara nawa bai har a bashi kima. Dole zani sanya manzo shugaban. gaida Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da zamu leƙa ƙasar Ghana inda Idris Abdullah Bako ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji daga Accra. Al'ummar Hausawa da masu jin harshen Hausa a Ghana sun bi sahun al'ummar duniya na taya sashen Hausa na muryar Amurka bikin cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shirye a duniya. Suka ce muryar Amurka ta taka rawar gani wajen sanarwa, ilmantarwa da nishadantar da duniyar Hausawa baki daya, musamman al'ummar Ghana, kuma ta samar da dandalin jin muryoyin jama'a daban-daban. babban lauya anas muhammad ya ce voa na taimaka wanda ke jin hausa da shi ba ba haushi ba ko a'a ina jin hausa amma bai jin turanci ya samu labari labaran duniya labaran nigeria labaran togo labaran niger ko ina dai wato kaman kana jin kaman gaban ka aka yi wannan inda zan ce a kara karfafa shine wurin ni soso gaske suna kokari sosai amma ina gani in an yi kokari kuma an samu muna news inda ma ba hausa a kawo news ta unguwan a samu labari wato a duniya cikakke wannan zai taimaka. Wasu abokan aiki 'yan jarida su ma sun bayyana ra'ayinsu game da muryar Amurka. Hajiya Hafsat Kadir English ta ce. Ina taya gidan rediyo muryar Amurka murnan shekara arba'in da biyar. Wannan gidan rediyo sai mu ce ta ilmantar da mu ta nishaɗar da mu suna burge ni musamman na shirye-shiryensu. Kaga na farko Haji Idris labarai da suke bayarwa kana jin ababen da ke tafiya duniya baki daya saboda da ka tashi nan gane karfe biyar ka bude abin da ya faru duniya baki daya ka ji shi a muryan amurka sannan kuma akwai shirye-shiryen da suke yi kamar shirin yau da gobe na girke-girke kwalama da ake akwai shirin da suke yi na a bar ya huce shi ke kawo rabon wani dan uwana baba yakubu makeri da wato alheri suna yi suna ra musamman suka kawo wato wasa na bare-bari da fulani suna kwaikwayon bare bari da fulani gaskiya yana burge ni sosai da gaishe-gaishe da ake kunga wannan wurin ma ana sadar da zumunci saboda mu ma 'yan jarida ne cikin ababen da suke yi ina iya samu wasu abubuwa musamman na zamantakewa ni kuma ina fadakar da mutane. VOA gaba dai gaba dai gaba dai Allah ya sa ku fi haka. Sunana Salu Shu'aibu Sarauta dan jarida a nan birnin Accra Ghana. Ah, na taya VOA a muryar amurka ta suna na cika shekara 45 da kafuwa gidan rediyon voa ta karawan gani wajen cika ƙa'idoji na aikin jarida musamman na nishadantarwa da kuma ilmantarwa da dai sauransu ce wannan namijin kokari da voa ta yi shekaru 45 tana wannan abin ya taimaka matuka ta wuskar horar da ainihin mutane musamman ma a kasashe daban-daban gana ma muna alfahari shirye-shirye dai da yake suna burge ni mura sun hada da watan baki shi ke yan kauya da ainihin shirin nan na bari ya huce shi ke kawo rabon wani da madam alheri grace da baba yako makeri ke gabatarwa da dai sauransu gaskiya muna murna da wannan samun cika shekara 45 alisa mu gan su sun wuce shekaru 100 ma wasu masu sauraro sun bayyana farin cikinsu da shawar shawarwari ga muryar Amurka. Tuni ne na kuma Malam Isa daga nan mile a kara Ghana. Na taya ku murna samun shekara arba'in da biyar. Madalla madalla madalla. Godiya muke da irin shirye-shiryen da kuke mana. Mun gode muku kwarai Allah ya saka muku da Suna Sunana Hajiya Aisha Irgata sarauniya mawaƙiyar sarakai daga Akran ƙasar Ghana. Ina farin ciki ina taya wannan gidan rediyo mai albarka farin ciki na kafuwarsa shekaru arba'in da biyar da fara yada shirye-shiryensa wato muryar Amurka. Babu shakka ina bibiyar kowanne shiri amma shirin da ya fi mini daɗi na kuma fi sauraron sa ko da yaushe shine shirin na ƙasa ba kasawa ba domin shirin yana azaburar da masu bukata ta musamman domin dogaro da kai. Allah ya ƙara wannan gidan rediyo albarka, Allah ya ƙara wa ma'aikatan wannan gidan rediyo daraja. Ni ne naku ayuru Baban wanda ake cin Alhaji Bishop unguwar nima da pfam kenan voice of america ta taka rawa zuwa gani kwarai kwarai kwarai ga shekaru da kuka yi allah ya kara danku ilimi kuma ka zo ga wani shawara biyu ne ɗaya ne game da batun yan samarin mu ne a duba a samu wani program da za a yi a wajen game da batun shaye-shaye wajen shaye-shaye yan samarin mu ya zama ruwa dare ne gama gari kuma na biyu a bar ya wuce to da na so kabila da kabila ne ya kai wasa ke saka su game da batun bari-bari da hulani da sauran kabilu a kawo dandali voice of america da su a bari mutane su sani don da yawa suna alayi amma ba su san manufan shi ba ala kara ma voice of america karama idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana explosion a gaida idris abdullah bako to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima a shirinmu na karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe uku kenan agogon ghana inda za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da hirarraki da ra'ayin masu sauraronmu kan wannan biki na cikar sashen hausa na murya amurka shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryensa. sa yanzu kan a madadin julie leathers gershon da daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya.